وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau juma'a sha biyar ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da sha uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad علي بن حسن بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند muka kwana a daidai fakarar da malam ya koro bayani dangane da abin da ke da alaƙa da shugabanci da shugabanni da yanda Allah ya wajabta wa mutum musulmi ya mu'amalanci irin wannan duk lokacin da rayuwarsa ta fada ko ya samu kansa a cikinsa shi ne malam yake cewa ka sani a aƙidan sunnati wal jama'a ga abin da aka maka umarni a matsayinka na musulmi mai so ya bauta wa Allah salan alin a duniya a lahira kuma ka kubuta da izininsa sai malam yake cewa wa'alam أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك فلك نيتك ما لن يتي وعلم كسني هكي دم أوا أمم مسلمي وندي كي سوي بوتا وألا أبسا أكيدا آل السنة والجماعة أبسا فهمت مقباتا نقري صلف الصالح anna jawra sultan zalincin shugaba la yunqisu faridatan min fara'idillah baya rage farilla daga cikin farillolin da Allah ya wajabta wa bayinsa allati iftarabaha ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya fallanta ta a bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa jauruhu ala nafsihi shi wannan shugaban zaluncinsa yana kansa ne Wata tatawu'uka wa birruka ma'ahu tamun biyayya da miƙa wuyan da za ka yi cikakkiya ga shi wannan shugaban insha Allahu ta'ala idan Allah ya ga dama dama wannan wajibi ne a kanka shine me shine mala yace ya'ani aljama'ata ka bi shi sallan jam'i waljumu'ata da kuma sallan juma'a ma'ahum tare da wa'annan shugabannin zaka bi su wal jihada ma'ahum sa'annan kuma zaka bi su jihadi idan sun ce a fito a yi jihadi wa kulla shay'in min ta'ati duk wani abin da yake daga cikin biyayya ga Allah fasharikhum fihi kai kayi tarayya da su a cikin sa falaka niyyatu kai kana da niyyar biyayyan da kai wa Allah wannan magana ce malam yayi a dunkule amma abin nufi da yake ya tattaro shi shine ɗaya bayan ɗaya kamar haka wannan isharar da malam ya yi hadisi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa a cikin kitabul imara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansu sahabbai suka mai tambaya ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a ra'aitar a'imma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna ya ma'aikin Allah me kake gani idan muka kai zamanin da mu suna roƙonmu mu ba su haƙƙinsu mu kuma haƙƙin suna hana mu namu me kake so mu yi a irin wannan zamanin kaga ɗan Najeriya sai ka bude idanka ka saurari kunnanka ga sabai sun maka tambayan halin da kake ciki ko shugabanni ne suna so kai ka ba su amma su ba sa ba ka naka da Allah ya wajabta musu yaya za ka yi idan ka samu kanka irin wannan zamanin kaga sabai ne suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar to wace ansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sai ce fa'tuhum haqqahum wasallallahu malakum su tunda sun tsaye sun ce dole sai sun ba sai kun ba su nasu manzo ce ku ba su haƙƙin su ku kuma naku da suka ki baku ku roki Allah ya baku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum su abin da ke kansu shine abin da Allah ya daura musu shi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ku kuma abin da Allah ya ɗaura muku shi zai tambaye ku a kai ranar tashin kiyama kaga wannan magana ce mai hankali zai fahimce ta kyakkyawan fahimta zai zauna lafiya yau idan ka mutu ba za a taba ka me gwamnan Kaduna yi ba menene gwamnan kaza yi ba a'a za a tambaye ka ka bauta wa Allah kaga damun shi ne ke kanka ko shi za a tambaye ka shi kuma idan ya mutu za a tambaye shi haƙƙin jama'a ya kiyaye kaga anan in talakan Najeriya zai fahimci wannan matsalar kyakkyawan fahimta to zai magance wannan matsalar da ke ci amma zama kai ta surutu ba shi ba ne sai hadisi da ke biyowa bayan wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya warware wannan matsalar a cikin kitabul imara a cikin sahih muslim sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته ya ce fiyayyin shugabanninku su ne wa'anda kuke son su suna son ku kuna musu addu'a na gari su ma suna muku addu'a na gari ya ce mafi sharrin shugabanninku su ne wa'anda kuke ƙinsu suna ƙinku ka ganin da muke ciki yanzu kenan ko yanda muke ƙinsu haka su ma ne suke ƙinmu wata la'anunahum kuna tsine musu wa yal'anunakum su ma suna tsine muku haka ne kaga muna daidai cikin halin da muke ciki yau a Najeriya sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala nunabizuhum bisayfi inda zalik ba za mu yaƙe su da takobinmu ba idan muka ga mu sun kai irin wannan hali sai manzo Allah ce la ma aqamu fikum as-salah ba za ku yaƙe su ba matukar suna sallah a cikin ku sai ce ala ku saurara harfu tambe yana ƙara jawo hankalin musulmi mumini mai so ya bauta wa Allah a bisa fahimtar magabata sai ce man wali alaihi walin duk wanda aka jagorantar da wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah ya ga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah sai ce falyakrahu ma ya'ti min ma'asiyatillah nan sai zo da fi'lu mudari'un maqrunun bi lam al-amr yadullu 'ala al-wujub sai ce ya kyamaci wannan abin da ya ga yana yi na saban Allah wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya ce saboda wannan shugaban yana yin wani abin da yake saban Allah ba zai mai biyayya ba Ka kaga ba da amsan halin da ni da kai muke ciki a Najeriya suna yin abubuwa na saban Allah ko to sai zo ce zo kai wani abu wannan abin da yace kai babu saban Allah a ciki kanka ce ai to azzalimi ne yayi kaza yayi kaza saboda haka ba za mu mai biyayya ba sai ka hakura sai ka bi sai manzo Allah ce kaga anan sai ce ka ki abin da yake yi na saban Allah amma dan yana saban Allah kada ka ce kai ba za ka mai biyayya ba kamar mata ce da mijinta miji mashayin sigari tun da miji na shan sigari sai ta ce to ya ce wacce zo nan je ki kawo min abu kaza sai ta ce ba za ta je ba saboda yana shan sigari kaga sigarin a kansa ne ko lafiyar ma a kansa ne za ta dawo amma shin yana da alaka da wannan umarnin ba da alaka sai tana kin abin nan amma kuma bai sa umarnin da ya bata ba za ta bu ba to haka shi ma abin ake so a gaya maka kenan shugabanninmu suna yin abubuwa na saban Allah na zahiri da na baɗi ne da wanda ka gani da wanda ma baka gani ba sai manzo Allah ce ka kyamaci wannan abin da suke yi wanda ka gani a fili na baɗi ne baka gani ba kuma kaka ce suna yi saboda baka gani ba kai wanda ka gani shine zaka kyamata amma ne kada wannan abin da suke yi ka ce to tunda sun ce suna yin kaza in sun ce a yi abu kaza ba za mu yi ba manzo Allah ce kakka ce ba za ka yi ba abin da dai Allah ya daura musu shi Allah zai tambaye su akai ranar tashin kiyama ba ya daura musu haƙi ba to Allah zai tambaye su da talakan Najeriya ya fahimci wannan hadisin kyakkyawan fahimta to da bai walar da kanshi akan zagi da tsinuwa ba ga hadisi daga ma'akal bin yasar wanda imamu muslim ya rawaito sa abin nan ibn hajar al ya kawo hadisin nan a cikin ƙarshe karshen bulugul maram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi mummuna da kyakkyawa ga mutane biyu wansu mutane ne manzon Allah ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amri ummati fa shakka alaihim fashquq alaihi yace ya ubangiji manzo Allah ke wannan addu'a duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu ya musu rayuwa mai kyau suka ji daɗi ya Allah kai ma ka tausasa mai duniya da lahira yace ya ubangiji duk mutumin da ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu rayuwa ya Allah ka tsananta mai duniya da lahira to kaga da za ka sha kuruminka wa'anda kake zargi cewa kullum suna zaluncin nan da za ka raɗe su za ka ga cewa rayuwarsu cikin kunci take wanda ya san wannan ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma duk wanda zai raɗe su ka daina gani ya zo an yi convoy an yi waye wallahi da zaka bincike shi zaka ji zai ce shi da yana da irin rayuwar da kake kana jin daɗi ka walwala da ya yi ta. saboda duk mutumin da ya tsananta wa mutane wannan addu'an sai ta hau kansa manzo Allah ne yi ta ya ce ya Allah ka tsananta mai to kaga talaka shakur mun je ka ta ibada tukuru dan ka samu aljanna dan babu wanda rayuwar shi ke cikin hatsari kamar talakan Najeriya kai dai a farko a duniya baka ji daɗi ba wannan standby kai ka sani ka tsaya ka bauta wa Allah a ka zauna ai shugabanninmu azalimai ne waye waye in ka mutu ba wanda zai tambaye ka akan garin da kake rayuwa gwamnan da ke garin ku ya muku kaza ko bai muku kaza ba kansulan da ke district din da ka fada ciki ya muku kaza ko bai muku kaza ba chairman din local government din da ka fada ciki Allah ba zai taba tambayan ka akan wannan ba tambayoyi guda uku nan kowa sai an masa من ربك ومن نبيك وما دينك wa'annan guda ukun nan in ka iya amsa su ga sanan tambayoyi ne masu sauki a duniya kowa ya iya su amma a lahira babu wanda zai iya amsa su sai wanda ya bauta wa Allah a duniya saboda haka ne Allah ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce wa yudhillu Allahu wa yaf'alu Allahu ma sha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da magana tabbatacce fil hayatid duniya a duniya a lokacin da zai mutu Allah zai bashi dama sai ya furta la ilaha illallah ko sai ya yi wani aiki da zai nuna cewa lallai wane ya yi kyakkyawan cikawa sai ce wa fil akhira a lahira abin da yake nufi akhira a nan aifil barzak barzakh a kabarinsa shi ma Allah zai ba shi damar ya amsa tambaya saboda mala'iku guda biyu ne za su zo masa munkarun wa nakirun ma aqulu lahum me za ka ce musu fayujlisanihi za su zaunar da kai fayaqulani lahu za su ce maka man rabbuk waye ubangijinka manzo Allah ce ammal fasiq wal munafiq fasiki da munafiki zai ce ha ha la adri wayyo wayo ban sani ba sai ce fa yaqulani lahu ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me baka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku sai manzala ce fala yahtaji lismihi ko sunan manzala ba zai tuna ba ranan فيقال له محمد sai a ce mai to manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu shi sai ya ce sami'tu an-nas yaquluna fa na ji mutane na cewa Muhammadu ni ma nace Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuk menene addininka sai ce ha ha la adri wayyo wayyo ban sani ba daman a hannunsu akwai wata guduma da za su daki kurman dutse da wannan guduman fara turaba sai ya zama ƙasa the largest mountain on earth shine me mountain everest kenan ko the largest mountain in africa shine mai kilimanjaro wanda ke tsakanin tanzania da da kenya kenan ko da za a daki ɗaya daga cikin wannan zai koma ƙasa da shi za a daki irin wannan mutum a daidai ƙeyarsa nan sai ya shiga har ƙasa ta bakwai ƙasa ta watso shi to kaga anan talaka ka rufa wa kanka asiri ka jajirce ka bauta wa Allah saboda kada ka yi jifar gafiyar baidu a duniya kai baka ji daɗi a duniya ba lahira kuma ka sha azabar Allah gara ka sha wahalar a duniyar ka san wahalar ka da gaske ka sha kiyama idan ta zo baka ma san da wannan wahalar da ka sha a duniya ba mutane na fitowa daga kabari suna ce suna hankalinsu a tashe kai kuma kana hadama ma wa adanar rahmanu wa sadaqal mursalun kai kuma kana cewa wannan shine alƙawalin da Allah ya yi kuma manzanni sun yi gaskiya kiyama kai ka tabbatar cewa me lahirar ka za ta yi kyau amma mumini a lokacin da kafin ya bar duniya sai Allah ya nuna mai kujeransa saboda kowa a cikinmu na yana da kujeru biyu ne ɗaya aljanna ɗaya a wuta idan mutum mutumin kirki ne kafin a zare ran sai a ce kaga kujeranka can a wutan jahannama da da da da nambansa Allah ce kitabun marqum kenan ko to yana nan da da nambansa sai a ce ka gan shi can da kaza kai da ga kujeranka can amma yau tunda aikin alkhairi kai kaza da kaza ga kujeranka can aljanna sai yi farin ciki yana kallon kujeransa aljanna har a idansa na kallon wannan abu ne a cikin kabarinsa idan aka ƙara nuna mai aka buɗe mai esinsa daga aljanna direct connection zuwa kabarinsa zai ce Allahu aqimi sa'a ya Allah kiyama ta tsaya yanzu yanzu nan kai kuma dan wansa kana gida kana ta kuka Allah sarki na rasa wani har abada shi kuma yana cewa kiyamar da kai kake tsoro da mutuwar da kai kake tsoro saboda shi ya ɗanɗana ta kana cewa kana tsoronta shi kuma a lokacin yake cewa kiyamar ta tsaya yanzu malam bahaushe ya ce idan kaga kuturu ya ce ayi wasan ji ka ji makawa ya ce ayi wasan jifa ya san ya taka me ya san ya taka dutse to saboda haka shi yanzu kiyamar ta tsaya kaga ba sai mutum ya mutu ba yake tunanin kiyama to shi ya riga ya ga cewa ai wannan jin daɗin kaɗan ne akan wanda zai riska a can to kiyaman ma ta tsayu saboda ya je ji wancan shi kuma wancan fasiki da munafiki da kafiri idan ya ga kujeransa a jahannama zai ce Allahumma la tuqimis sa'a ya Allah kada ka tsaye da kiyama saboda ya san wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda azab. a ranar da kiyama za ta tsaya mabiya fir'auna za su shiga mafi tsananin azaba to ya san cewa idan kiyama ta tsaya azabar da zai riska a kiyamarsa ta fi na kabarinsa tunda a kabarin kawai haƙarƙarin za a matsi har sai sun haɗe da juna haka hatta a adla'uhu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a kawo mai a yesun yanzu ban sani ba ko akwai wom woma na da ana sa woma ko da da sanyi to wannan woman ita za a jawo mai na wutan jahannama direct connection a kabarinsa kaga ba dama ya juya gashi na an shimfiɗa mai a ƙasansa sannan kuma yana cewa Allahumma la tuqim sa'a ya Allah kakka tsaye da kiyama ga kuma azabar da yake riska a cikin kabarinsa to shi yasa dole ne mutum ya taka tsantsan ya gyara ɗabi'arsa da ubangiji ka kyale abin da shugabanni suke yi na laifi da sauransu kakka sa musu ido kai ka tsaya kullum ka duba kurakuranka ka gyara ka da ubangiji amma da yawa daga ciki yau idan mun zauna ba mu da labari sai wane ya yi kaza shugaba wane dai sai dai tsakaninmu da shi sai dai Allah ya isa tsakaninmu da shi sai dai Allah ya tsine mai to kana ta tsine mai yanzu jaruwa suke yi ko ƙara lalacewa kaga lalacewan dai still nemesis din ni da kai za mu sha ba kowa ba saboda shugaba yan ci gaba da tabarbarewa ni da kai za mu sha wahalar amma idan ya jaru shi zai amfanu ni ma zan amfanu ko lalacewan kuwa sai ya shafi kowa da kowa Allah sa mu dace to shi ne malam yake so ya nuna maka cewa ka kyale su da laifuffukan su kai idan kai biyayya akan abin da suka sa ka kai wanda bai saba wa Allah ba kai kana da ladan niyyarka a wajen Allah kuma kada ka ce dan suna wa'annan saban Allah ba za ka bi su sallah ba ka san yanzu babu wanda ya fi shan wahala a cikin al'umma kamar limami limamin anguwanku idan ya yi ɗanwai kuskure guda ɗaya sai ka ji duka anguwan ta ɗauka ai wani ne wani wani ma ta sanadiyar wannan kuskuren ya daina bin shi sallah ko zai ce ai yayi kaza ni daga yau ma na daina bin shi sallah haka ne na daina bin shi sallah in ya zo in ya leka masallaci in ya ga wannan ne sai ka ga ya abu ta nan me yasa makina ne makina ne saboda yayi wani abu kaza yana da alaka da sallanka ya bai da alaka da sallanka to so nawa bai yi kuskuren ba shi ba dan adam bane saboda idan ka duba ɗabi'ar da mutane ke mu'amala da juna zaka ga cewa duk wanda aka ce Allah ya ɗaura shi a kanka to haƙuri za ka yi dan ba mala'ika bane shi wata rana sai ya maka kuskure wata rana kuma sai ya yi daidai kaman kai ne a gida da matarka wallahi wani lokaci kana kallo ƴaƴanka ne za su ce baba abu kaza da kai ba daidai bane saboda tabbas kai ajizi ne dan adam kai ka haife su kai ka ba su tarbiyyar amma har suka iya gano wani aiki da kai wa babarsu matarka kenan ba daidai bane kuma har su gaya maka to idan da hakan ne sai su ce to tun da ka zalunci mamansu su ma in ka ce wane zo ka yi kaza baba wallahi ba zan je ba saboda ka zalunci maman mu jiya zai ka ga ba zai yi ba wannan laifin da yana kanka in ka gyara fa biya fa nima in ma baka gyara ba kai Allah zai kama amma su dole da daman su yi maka me biyayya akan abin da suka ka umarce su yi to wannan shine kwatankwacin misalin da malam ke kawo mana tsakaninka da shugabanka sai malam ya ce to za ka bi su sallah saboda da shugabannin da su suke sallah ko sai siyasa ta zo sai ta mai da shugabannu da muke da su a yau shugabanni na gargajiya alhali daman sarakai ne na ne na addinin musulunci wanda Sheikh Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a ya ɗaura mutanen arewa a kai wanda koda lokacin da turawan yamma suka shigo sun shigo arewa sun tadda mutanen arewa cikin tsari ba yadda za a yi su shugabance su kamar yadda suka suka shugabanci mutanen kudu da gabashin Najeriya saboda can sun same su ba masu sa ba su da kaya ba su da komai sai da suka tsara musu rayuwa da sauransu suka yi musu direct rule kenan da suka shigo arewa suka ga ba zai yiwu ba akwai shugaba akwai sarki akwai dakaci akwai mai anguwa akwai hakimi akwai wasu ga cewa wa'annan fi suna da tsarin da ba zai taba yiwuwa ba su yi musu direct rule sai aka yi ne indirect rule aka fara juya sai dai in suna son wani abu ta hannun wa'annan sarakan da dakaci da hakimi ake bi kuma hakimomin nan fa na musulunci ne wanda Sheikh Usman bin Fodi ya tsara wa arewa lokacin da ya jihadi ya yada addinin musulunci to yanzu ko sai aka mai da su sarakai na me na gargajiyanci sai aka cire musu wannan ruhi na addini sai aka mai da su matsafa duk wanda zai hau wannan to ɗayan biyu yana da ɗan guncinsa da yake bautawa in ba haka ba wata rana zai zo zama zai kangame sai an zo an ɗauke shi kaga an cire wannan ruhi na addini sai aka mai da su ne matsafa wanda da can ba a san da shi ba to kai ba ruwanka da wa'annan abubuwan kai ne ke kanka bauta ne ke kanka bin umarninsu matakar ba sun ce ka saba wa Allah ba inda kadai ba za ka yi wa shugaba biyayya ba shine yazo ya ce ma zo kai abin da ke saban Allah misali shugabannin mu su ce daga yau ya haramta ga mu su sa hijabi to daga nan ne za mu ce ba za mu ji ba kuma ba za mu yi biyayya ba saboda hijabi haƙƙin waye haƙƙin Allah su ce daga yau ba za ku ƙara zuwa masallaci ku yi sallah ba kowa ya sallah a gidansa ba tashin hankali ba komai sai mu ce nan ne fa ba a isa ba saboda mai umarni ne nawa Allah da manzansa daga yau ba za ku ƙara karatun islamiyya ba a kulle makarantun islamiyya sai mu ce ba za mu ji ba ba za mu yi biyayya ba saboda me wannan haƙi ne nawa na Allah amma daga yau suka ce to daga yau ba kabu kabu sai mu ce ba haka muka so ba amma haka za mu haƙura saboda ba umarnin Allah ba ne ba na manza Allah ba ne haka ne to yan uwanmu da suke harkan da sauransu ba su da hanyar sana'a sai mu ce in sun bar shi don Allah da ya ce ai wa shugaban nan biyayya duk da ya baka abin da baka so Allah zai musanya musu wanda ya fi shi saboda manzo Allah ce man taraka shay'an lillahi awwadahu bima huwa khairun minhu duk wanda ya bar wani abu domin Allah ba wai dan wani ba domin Allah sai Allah ya musanya mai da wanda ya fi shi alkhairi shikenan eh wannan abin ba mu so ba amma ga yanda abu ya kasance sai mu ce to mun hakura bari mu bi kana bin wannan ba dan kowa ba saboda Allah sai ka ga Allah ya maka wani buɗin da baka taɓa tsammani ba amma dan ka zauna kana ta Allah ya isa mu dai ba mu gushe muna tsinewa ba to ka ba abin da za ka yi wa'ansu ma suna cewa ya ce Allah ya isa ko idan ka yi goyo haka ne ya tabbata cewa ya faɗi wannan kalmar in ya tabbata in ka yi goyo sai Allah ya isa ya kama ka saboda umarnin da shugaba ya bada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. matukar bai saba wa Allah ba idan ka saba masa ka saba wa Allah haka manzo Allah ce sai ka bi ba dan kana so ba ba wai dan abin da yayi ya maka dadi ba a'a saboda manzo Allah ne ce ka bi sai ka bi sai kaga kuma Allah ya ƙara maka buɗi a rayuwa ya maka albarka amma da zaran ka ce a ai azzalimi ne ya hana maka za ya shikenan kai dai baka isa ka hana wannan ba don girman Allah wannan ya isa ya sha mutum ya yi tunani da kyau ka duba umarni shugaba ya bada rana ɗaya daga yau kada a ƙara hawa mashin don girman Allah a ranar da ka fito titi ya ka gani amma Allah ya ce kada a sha giya yanzu ka je ka wuce obalande ka gani ina fata an gane umarnin wancan fa na Allah ne wanda ya halitta shugaban ne mai aljanna mai wuta mai azurtarwa mai kashewa ya ba umarni an kibi amma wannan ya bada umarni an bi shine yayi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yana gudanar da addininsa akan shugaba fiye da abinda ma Qur'ani yake umurtan bayi su yi Qur'ani ya ce kada ka sha giya kada ka yi kaza kada ka yi kaza ana yi ko ba yi amma an shugaba ya tsaya ce yau kada ai kaza zai yi ko ba zai yi ba zai yi kaga kenan shi sa ake fatan a samu nagari don in aka samu nagari in ya jajirce ya ce kowa sai ya yi kaza za a yi ko ba za a yi ba za a yi shi ne hikimar to wannan shi ne karatun da malam yake so ni da ka fahimta sai ya ci gaba da cewa wa iza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawan yace duk lokacin da kaga wani mutumi yana yi wa shugaba mummunan addu'a sai malam yace ka sani dan bid'a ne shi ka san yau in ka fara irin wannan zaka ji an ce kai malam ya sha kwana kila an maiwa an su miliyoyi ne saboda shi talakan najeriya ko da yaushe ya fi so ka zagi shugaba ka tattaki shugaba ka tsinewa shugaba zai ce duk duniya ba mai faɗin gaskiya irin wane shi ɗabi'ar talakan najeriya kenan da zaran ka taɓo shi yau za ka ja ce an ba shi kuɗi ai an ba shi kuɗi ai ya ja naira ai ya ja kaya an ya je Abuja ko ya je waje kaza shi kawai tunaninsa kenan saboda shi kullum baya so a ce yana da laifi shi kullum shugaba ne ke da laifi idan an ɗaura wa shugaban nan laifi shin ya hana shugaban nan yin wannan laifin bai hana shi ba sa'an nan kuma wai a duk duniya waye ya fi kowa ɓarna? fir'auna ko akwai wanda ya kai fir'auna ɓarna? amma Allah da kansa ya ce wa annabi Musa in zai yi wa fir'auna magana da annabi Harun sai Allah ce izhaba ila fir'aun fa innahu tagha ku je wajen fir'auna ya wuce gona da iri Allah da kansa ya ce fir'auna fa ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani Allah da kuke da shi ba koma bayana shine ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma na kololuwa bi mana Allah sama ni ne shi shine ya ce ya hamanu bilili sarhan la'alli ablughul asbab ya kai hamana zo ka gina mun bene dan in hau hanya asbabas samawati hanyar sama fa a ila ilahi Musa wa inni la'azunuhu azunnuhu ba. saboda ina so in leka Allahn annabi Musa annabi Musa makareci ne tirana ke faɗin wannan amma me Allah ce faƙula lahu shi ne kuma ya ƙara cewa alaisa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni bane ke da mulkin misra wannan kogin nile ɗin nan ma a ƙarƙashina na yake gudana amma Allah ce faƙula lahu ƙaunar layinan in za ku mai magana ku mai magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru au yakhsha hikimar yin masa magana mai taushi saboda ya wa'azu ya ji tsoron Allah to kaga yanzu mutumin da ya hau mimbari ya zagi shugaba ya ce irin wa'annan shugabannin ne kuka ce mu yi musu biyayya Allah ya tsine musu don girman Allah wannan shugaban zai saurare shi tsakani da Allah zai saurare shi ba zai saurare shi ba amma idan ya je ya same shi ya ce mai girma gwamna ko mai girma kaza ko mai girma kaza Allah ya ƙara maka karfin gwiwa Allah ya taya maka Allah ya yadda da kai Allah ya maka kaza amma wane a waje kaza akwai kuskuren da kai sai ya gyara zama tukunna ko ya ce menai waje kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kuma bai kamata kai haɗuwa zai ce to ya kake so in abin da ya kamata kai kaza ne da kaza da kaza da kaza sai ya ce na gode Allah saka da alkhairi sai ya shi maka albarka haka ne to kaga wannan usulubin shine addini yace ayi wa shugaba ba usulubin zagi Allah ya isa Allah ya tsine maka Allah ya maka kaza ba saboda kowaye inda yana sama da kai yana bukatar lutufi ka tausasa masa yau me yasa idan ka zalunci matarka kai ka san zalunci ne amma in ta zo nan ta ce mugu Allah ya isa haka ake yi ka ji tsoron Allah sai ka duba babban malamin da tafi yadda da shi sai ka ce to sannu malam wace ko da wannan sunan malamin zaka fara gaya mata zaka ce in baki mun shuru ba sai na miki bakan anan haka ne kuma abin da ta faɗi gaskiya ne amma saboda usulubin da ta yi maka magana ka ƙi ta. haka ne ɗanka kuma ba yana kasa da kai ba kai kake ciyar da shi kai kake gudanar mai da komai yanzu misali accidentally mamansa ta wani abu sai ka kwaɗa mata mari a gabansa idan ya ɗaga kai ya ce gaskiya baba baka yi wannan abin zalunci ne shine da sakon mari na tabbata sai ka haɗa mai shi mamari. dan iska ina magana ina kaza za ka yi kaza to amma idan da kai wannan marin ya zo ya rike kai ce haba na baba ai abin kunya ne a ce iyayenmu biyu sun haife mu har mun kai wannan marhalar a ce an kai matsayin da baba za ka mari mama a gaban mu baba wallahi sai kai kasa haka ne za ka dawo kasa za ka ci Allah maka albarka yaro amma mamanka ta jawo ko kaga daga nan Allahu akbar Allahu akbar kaga daga nan ya nuna ashe kenan duk mutumin da ke sama da kai yana buƙatan tausasawa a wajen magana isan mai da saƙo ai ba rashin tsoro bane wai dan ka zo ka ce mai ka girmama shi ka ce Allah ja zamaninka Allah ya maka kaza amma kuma ka gaya mai gaskiya ai ba tsoro ba ko dan ka girmama shi daman girmamawan dole ne ka girmama na sama da kai amma kuma me ka isar da saƙo annabi Musa da Fir'auna waye fi daraja annabi Musa amma Allah ya ce mai me ya mai magana mai taushi saboda shi yana sama da shi Shi ne ke gudanar da sarauta na mulki na wannan ƙasa ko kuma na wannan gari shi kuma yana kasansa yana da iko ya ce a mai kaza ko kada a mai kaza shi sa sai aka ce to sai ka isar da sakon cikin hikima shi sa a cikin hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yace akbarul jihad mafi girman jihadi sai ce kalimatul haq inda sultanil ja'ir ka faɗi gaskiya a gaban shugaba da yake azzalimi ka gaya mai gaskiya Shi shine yafi kowane jihadi jihadi ka zo ka same shi daga kai sai shi sai Allah da ke ganin ku wanda ka ji tsoron Allah bayan ka gama girmama shi ka kamba ma shi wannan sarautar nan nashi ko girman nan sai ka ce to amma wanda ka ji tsoron Allah kayi kaza kayi kaza kayi kaza wallahi sai ya yi la'asar sai ya zauna ya ce to menene mafita sai ka gaya mai gashi gashi ka tafi wallahi duk inda kake duk inda yake idan ya hango ka sai ya tashi ya ce sannu da zuwa saboda me ya san cewa ne kana nufinsa da me alkhairi na biyu kuma duk lokacin da kake masa addu'a Allah shiryar da shi ya san cewa lallai kana son sa da alkhairi to amma duk lokacin da ka tsine mai ka mai mummunan addu'a zai ce wannan bayi da wani maki a rayuwarsa sai kai kuma duk wanda ke wannan sai ka ga Allah ya fitine shi sai ce to na san maganin su ka san akwai Maradona a cikin shugabanni akwai wanda in ya ga kana shara zai ce kyale shi mun san maganin sa yana jawo ka kusa sai saka maka kuɗi sai ka ji ya ba za ka ƙara ji yayi haushi ba kuma saboda daman ba dan Allah bane aljihun sai ke so ya cika to an ba shi daman ya cika shi kenan sai ka ji ya ce wallahi da ba mu fahimce shi bane ashe yana san addini saboda ya bashi ya cika aljihunsa ko ba haka bane musibar to shi yasa dole idan ka bi tsarin Allah sai kaga Allah ya datar da kai amma in ka kibin tsarin Allah sai kaga kai ma Allah ya fitine ka saboda yanda ya shiga ciki fa kai ma fa baka kubuta ba fa saboda kana numfashi kai ma Allah na iya jarabta ka da wannan sai kaga an kawo irin wani sai a ce to bari a dan duba wani abin da ke da alaka da addini sai a bashi a bashi shugaba a bashi kuɗi bayan shekara ɗaya in ka zo aka bibiye shi zaka ji shiru daman shugaban nan daman ya mai tarko ne sai ce ina kuɗi kaza da muka baka sai ka ja fara yalla bai kaza kaza ce to in na ƙara jinka kayi tara zan tona maka asiri ba zai ƙara magana ba kuma shi kenan kaji musiba kenan to shi yasa da manzon Allah ya ce in ka bi shi shine zaman lafiyanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada an yansaha li sultanin duk wanda yake so yi wa ma'abuci sarauta ko girma ko shugabanci nasiha sai manzon Allah ce fala yubdihi alaniyatan kada ya fito fili ya mai nasiha ka san su mutane ko da suna so wai in za a yi wa shugaba nasiya a zo a ce ai jiya na je wajen sa na mai nasiya bai ji bane ba ruwanka shi malami an ce ya je yayi wa shugaba nasiya tsakaninsa da shi fa in qabila minhu in ya karba daidai wa illa in ma bai karba ba manzala ce faqad adda alladhi alaihi shi malamin nan ya sauke haƙƙin da Allah ya daura masa abin da ake so ya je daga shi sai shugaban nan ya mai nasiha in ya bi nasa ya yi aiki da shi daidai fa zakir an ta lasta alaihi yi bi shi kenan ya gaya mai gaskiya in ya zo ya yi aiki da shi fa biya fa nima in ma bai yi aiki ba kada ka fito ka ce ai jiya ma na je wajen shi na gaya mai gaskiya ya ki bi kai dai ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka a matsayinka na malami kaga da haka muke yi wallahi da duk an wuce wannan marhala saboda wa'annan shugabannin da kake gani wallahi suna suna son alkhairi ta wani fanni amma sun rasa wanda zai ɗora su wa'anda suke gefen su yawanci kuɗi ya kai su in ka ga ya magana to yalla bai gidana ne abinci ba ka abubuwa kaza kuma ina so in mallaki gidan kaina shi damuwarsa kenan ba damuwa al'umma ba saboda haka shi in an zo labarin da ake kawo masa labarin kowa labarin kansa yake kawowa da wuya ka samu wanda ka tura a matsayin yana representing ɗinku ya zo ya ce jama'a na fa tana neman abu kaza sai ku ba su uzuri su ma wanda suke delegate ɗin su ne matsalan su ma da kuma wanda suke kewaye da su saboda su za su ce yi kaza ya yi yi kaza ya bari tun da daman tsarin kundin tsarin idan kawo mulki duk wani abokinka na kwarai sai ku yi haka da shi to yanzu sababbin abokai ne za a tattaro su to in aka tattaro su to lokacin za a yi abin da ya kamata sai su tsara mai tsarin da ya kamata ya bi na sharri da na alkhairin in ma akwai kenan sai ya hau kai kai kuma kana nan gefe kana ta aiwa ne ya manta da ni adda ya kamata ka mai saboda ya shiga cikin wani hatsari wa'annan za su kai shi zuwa ga jahannama kai kuma sai ka ta mai adda Allah ya sa ya gano saboda shugaba yana samun jajircewa ne idan mage wanda suke gefensa mutanen kirki ne sai na bakar da ya hawa ya kawo ya jawo sai na umar ya jawo sai na ali ya jawo sai na uthman ko sai na umar ya bashi zakka da sauransu ya ce sai na umar ya kula ya kawo sai na uthman dukkansu kowa ya raba mai abin nan ya yi jagoranci mai kyau ko bai yi ba ya yi da sai na umar shi ma ya hau me yi ya jawo sayyidina Uthman gefe ya jawo sayyidina Ali gefe ya jawo duk to saboda in kana son rayuwarka ta yi kyau a matsayinka na shugaba sai ka zakulo mutanen kirki da kasan za su taimaka maka wanda in ka ce a yi abu kaza in sun san ba mai kyau bane za su tsayu su ce ba za a yi ba saboda bayi da kyau to kaga daga nan za a samu dacewa amma duk na yau kuɗi ne yau ba ana ta surutu shuwa asirin su ya fara tonuwa ba kaza da kaza da kaza ni fa yanzu fa ban yarda da su ba sai lokacin zaɓe ya yi sannan za ka gane cewa da gaske ne ko ba da gaske ba ne don mutanenmu kuɗi ɗin na ya riga rufe wa kowa ido kawai dama yake nema ya zalunci mutane mutane ma sun yi hatsari kwandakto an yi hatsari ya sa hannu ya zare kuɗin direbansa ba ya zare kuɗin duk fasinjojin da suke cikin mota gaba ki ɗaya kwandakto fa mutane sun yi jina-jina a cikin mutanen da suka yi jina-jinan sai yana kallonsa bai mutu ba yana kallonsa sai da aka gama sai yake tambayan direba ya ce direba ina kudinka ya ce babu wane ina kudin ya ce wallahi kwandaktanka ka san shi ya ce na san shi mana ba ni ne ya ce to ne ina kallonsa amma lokacin ba zan iya magana ba ya ce ina kallonsa shi ya kwashe akwai wani a cikin fasinjojin wayansa ma na wajen dubu arba'in ne ya ɗauka aka zo aka samu kwandakto yana ya samu waya mai zafi yana taba kwandakto a halin da ake ciki fa nan kotu aka kai shi aka tambaye shi ya ce eh haka ne duk kudaden shi ya kwashe a wannan halin da muke ciki sannan irin wannan mutanen ne waye suke so Allah ya ba su shugabanni na gari kullum aikin mu kenan muna so Allah ya ba mu shugabanni na gari amma da zaka taba mu'amalan mu da juna zaka ga mu'amala ce wacce take babu tausayi babu taimako babu wato alama ta imani ta tare da mu sannan kuma muna so Allah ya bamu ci gaba Allah shiryar da mu saboda haka malam ya ce wannan dan bid'a ne saboda kurewan lokaci nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba saboda akwai masu azumi za mu tashi daga wannan daidai maganar Fudail bin iyab da yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk